يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nuwar da ke titin zaga anguwar baban nama a wannan majalisi mai albarka da muke karatun ulumul qur'an cikinsa cikin fitaccen littafin nan al-itqan fi ulumul qur'an na fitaccen malami al-imam suyudi rahimahullahu ta'ala a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna a safiyar lahadi yau muna lahadi sha ga watan zalqa'ada na shekarar 1443 ba hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda daidai da sha ga watan shida na shekarar 2022 ta miladiya muna karatu a cikin nau'ul arba'un nau'i na arba'in ko babi na arba'in wanda bayani akan bayanu adawatin a yahtaju ilaiha al-mufassir bayanin ma'anonin wasu abubuwa wanda mai tafsiri ke da bukatar sani kamar irinsu an irinsu amma da irinsu imma da irinsu au da sauransu jimala yana kama da su daki-daki to muna cikin su jimala ya kama da su kiriyar tiriyan ya ɗauko su daga huruful abjadiya daga jerin huruful abjadiya yana karkashin alhamza hamza tare da harafi na biyu inda aka zo inda harafi na biyu shine mimun to muna cikin bayani satin da ya gabata mun karkara bayani akan amma mai fatahar hamza da kuma almimul mushaddada to yau insha Allah za mu tashi imma ita ce mai kasarar hamza da kuma almimul mushaddada na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام السيوطي رحمه الله إما بالكسر والتشديد ترد لمعنى لمعان الإبهام نحو وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم نعم. والتخيير نحو إلا أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى فإما منا بعد وإما فداء والتفصيل نحو إما شاكرا وإما كفورا هذا يشي إما بالكسر والتشديد إما بالكسرة kuma shadda kasra akan الحمزة shadda akan mimun shadda tare da fata ita ce imma ya ce taridu li ma'anin tana zuwa da ma'anoni daban-daban daga ciki ma'ana ta farko ne kawo ita ce al'ibham al'am shi ne rufewa a rufe maka abu ba bayyana maka ba wanda ta yi wanda ya rufe maka ɗin shi ya sani an gane ko ya ce ɗaya dai ya zo mun ko wannan ko wannan kaga ibham ka rufe musu ɗayan ne ya aikata ko wannan ko wannan tana iya yiwa kama da kai ba baka sani ba tana iya yiwa kuma ka sani an gane ko amma galibin ibhami yana zuwa ne ga abin da kai ka sani sai ka koyi ne abin baka sani ba to ka ga dama mubham ne abu amma abin kai kai ibhamin sa to ka san waye yayi sai ka koyi kamar yadda ka mana misali Allah ya ce wa akharuna murjauna li amrillah wasu kuma murjauna ana murjauna an gane shine murjauna murjauna kalmar tana zuwa arja'a tana zuwa kuma arja'a arja'a ya jinkirtar yurji'u yana jinkirtarwa hakanan tana zuwa arja yurji an gane sanda Allah ya ce tuji man sha'u min hunna eh, wa tuwi ilayka man sha'a kaga tuji akwai kira'a turji'u kaga ma nasa jinkirtarwa arja'a ma'ana turji'u kana jinkirtarwa to da haka nan ma murja murjauna akwai masu karanta ta murja'una kaga dal murjauna da murjauna ismul maf'ul ne wancan murjauna na arja'a murjauna na arja'a wanda duk ma'anar su guda shine jinkirtarwa ma nawa aka runa wasu kuma murjauna li amrillahi an jinkirtar da su ga al'amarin Allah su suna can jingine al'amarin su na jingine ga al'amarin Allah in ma yu'azzibuhum ko dai azabtar da su wa in ma yatubu alaihim ko ya gafarta musu kaga wanda zai fala shi Allah ya san wanda zai in ma yi yu'azibuhu ko in ma tuba alai kaga wannan kenan kaga da Allah shi ya san wanda zai amma ga yanzu kai ya rufa maka baka san wanda ne Allah zai ba kamar da yake laysa laka min al-amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'azibuhum kaga ta amfani da au kaga shi ya san wanda zai amma kai baka sani ba kuma an rufa maka baka san wanne ne zai yi a ciki ba to shine in ma yu'azibuhum wa in ma ya tubu alaihim kaga wanda ko wannan ko wancan kaga wanda ba zabi aka baka ba cewa kai guda kaga bambanci da wanda ke tafe shi wanda ke tafe zabi aka baya shi ko wannan ba zabi ba zabi bane labari ake baka kuma labarin an ga maka ta yiwu wannan ta yiwu wancan ba a bayyana maka wani shi a ciki ba shine ibahami amma kun ganin shi Allah ya san wani ne zai shi yasa hakan ya zama ibahami sai na biyu ma'ana ta biyu daga cikin ma'anonin da in ma ke bayarwa shine takhyir in ma an ba, wa in ma an da fihim husna da yi Allah ce ko dai ka azabtar ka yi hukunci ko ka riki ma mai kyau a tsakaninsu yi yafiya duk wanda ka yi an ka zafi an gane ko ka kace iftar ma haza wa ma haza sai mutum ya zaɓi ɗaya ka zo masa da abubuwa guda biyu ka ce zaɓa in ma haza wa in ma haza to wannan shine tafsiri in ma an tu'azziba wa in ma an da fihim husna in ma an tulqiya qalu ya musa in ma an tulqiya wa in ma an nakuna awwala man alqa ko dai ka jefa ko mu mu fara jefawa kada zabi shi gaba ma annabi musa sun ba shi zabi ya zabi ya jefa ko ko ya zabi su su fara an gane ko Allah sai yace qala bal alqu yace a ko ku fara jefawa kaga yayi zaɓi, kaga alamar zabi kenan sun bashi zabi kuma ya zaba na Allah yake cewa eh, fa imma man nan ba'du wa imma fida'an an gane bayan eh, kun samu galaba ga kun kakka masu to daga nan shine bayan haka abin da zai biyo baya imma man nan ba'du ko je ku yi man alman shine kyauta ku yi musu kyauta ku yafe musu ku kyale su in ma fida'an ko ko su ba ku fida'an ne diya su ba da kuɗin fansa shi ne fida'a to kaga in ma man mannan ba'du ko in ma fida'an Allah ya ba ku dama kuma dai nan ku yale su ku yafe musu su dafi ko ko ku karɓi fansa bayan kun kama abokan gaba to kaga wannan duka zaɓi ne aka ba ku yi wanda kuka ga kun fito a ciki wannan shine ma'ana ta biyu sai ma'ana ta uku shine at-tafsil at-tafsil rabewa an gane a rarrabe maka su ko wannan ko wannan shi ba zabi bane ne sai sai ka mana ada ta zo ba ta nuna zaɓi ba inda Allah ke cewa inna hadaina husayla imma shakiran wa imma kafura Allah ya ce mun shirye da tafarki madaidaici ko dai tafarki na godiya ko tafarki na butulcewa da tafarki ma Allah kaga an fayyana ta barkin da su haka suke amma wanda Allah ke kiran ka zuwa gare shi shine ibnu shakira shi Allah ke kira zuwa gare shi Allah bai ya baka zabi ka zabo wanda ka da ba ko ka dauki hanyar shari'a ko ka dauki tabbata ko ka dauki hanyar imani da Allah a abin da Allah ke cewa yana kiran ka zuwa ga alkhairi sannan daga baya kuma zabi ya rage gare ka ka kai za ka yi zabi amma shi Allah dai baka ba ce zabi je bane kamar da aka ce wancan imma mannan ba'du wa imma da. kai wannan nuna maka ga wanda Allah yake so kai amma idan kai amma Allah ya baka yanci ka zaba kai shi Allah ya maka bayani ga wanda yake da kyau ga abin da yake kaiwa zuwa gare shi wancan ga munin sa ga irin ukuban da yake kaiwa zuwa gare shi sannan kuma Allah ya baka zabe ka zabi duk wanda kake so in ka zabi wannan ga sakamakon sa in ka zabi wancan ga nashi to kaga shine in ma shakiran wa in ma kafa qul haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kaga ma'ana ma'ana rufin Allah ba ku zaɓi ba ne. wanda ya so ya imani wanda ya so ya ta kamar da ya ce fa imma man nan ba duwa imma fi dar kaga ba haka suke ba kaga wancan daban wannan daban wannan an ce an baka zaɓi, ma'ana an barka kai amfani da hankalinka bayan Allah ya maka bayanin alkhairin da kuma illar wanda ke da illa a ciki da alkhairin wanda ke da alkhairi a ciki to yanzu ka fahimci ga inda alkhairi yake ka fahimci ga inda sharri yake to kaga yanzu zabi ya rage na kai ka wa kanka kiyamul layli idan ka zaba ma kanka alkhairi ka taimaki kanka idan ka zaba ma kanka sharri kai ka cutar da kanka kamar da Allah ya ce wa nafsinu ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha an gane wannan ko to wannan shine at tasbih sai abu na gaba tambihat الأول لا خلاف أن إما الأولى في هذه الأمثلة في هذه الأمثلة ونحوها غير عاطفة الثالثة الثانية الأكثرون على أنها عاطفة وأنكره جماعة منهم ابن مالك لملازمتها غالبا الواو العاطفة وادعى ابن عصفور وادعى ابن عصفور الإجماع على ذلك قال وإنما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها لحرفه وذهب بعضهم إلى أنها آه، عطفت الاسم على الاسم والواو عطفت إما على إما وهو غريب ما هذا يتنبيهات وأصفى ذكروا نتأيأ لا خلاف أن إما الأولى في هذه الأمثلة ونحوها غير عاطفة babu sabani ga malamai cewa a waɗannan misalai in da ya kawo a waɗannan misalai gabaɗaya da makamantansu in ma ta farko ba aɗifa ba ce ba harfu atufin ba ne harfu atufin shi ne wanda ke haɗa wannan akan wancan a ce ja a zaidun wa amurun kun ga wawon anan ne ya zo da amuru to nan ɗin ita ce atifa haka nan irin aikin atifa wanda wawan take yi fa'un tana yi ya a zaidun fa amrun ja a zaidun thumma amrun duka waɗannan ana kiran su huruful atf haka nan au ita ma suna kiranta harfu atifin an gane ko ya a zaidun au amrin ita ma au harfu atifin yake to malamai sun ittifaqi tun in ma in aka kawo ta tana mai mutuwa in ma mannan ba'du wa in ma fida in ma an taqiya wa in ma an nakuna awwala man alqa kan in tana maimaituwa in ma haza wa in ma haza ta kwarai su in ma tana maimaituwa in ma ta farko inda ta zo in ma fi da in ma mannan ba a duka ga in ma ta farko hakanan in ma an tulkiya in ma ta farko in ma shakiran ta farko yake ke nan in ma fi faɗi ba harfu a cikin ba ce tunda ba wani abu ne gabace ki da za a ce ta gina shi an gane in ma kaza ita ce farkon tafsiri da farkon bayani da farkon ba da zaɓi kaga ita ce in ma haka in ma ta farko ita ba atifa ba ce shi yasa ya ce la lafa anna in ma al'ula in ma ta farko cewa fi hadhihi al-amsila wannan misalai da ya kawo na hauya da makamantansu ghairu atifa ba harfu atifin bace shine ghairu atifa ba mai ba ce tunda ba wani abu ne gabace ta irin canjin za ta addafa shi to amma in ma ta biyu ita aka yi sabani kuma ita aka haɗa aka gina kan wacce in ma fi mannan ba'adu wa in ma kuma tana ɗauke da wawa. ka za da ke ƙara nuna maka cewa harfa azalin kenan yake to wa tulifa fi in ma asaniya fal aktharu ala annaha qa'atifa yawa daga cikin malamai sun gina ta cewa ita ma adifa ita adifa ce in ma ta biyu haka in ma mannan ba'adu wa in ma harfa atfin aka gina ta akan wancan wannan shi ne magana mafi yawa kuma da yawa daga cikin malamai suna kawo ta karkashin harfu afirkin ana bayanin huruf da asif a yi bayanin waw a yi bayanin fa a yi bayanin summa har a zo kan in ma ita ma sai bayanin ta cewa ita ma harfu afirkin ce to wannan shi ne kaulin da ya mafi yawan malamai an karahu jama'atun wasu jama'a kuma sun inkarin zamantowa in ma harfu afirkin daga cikin manyan malaman da suka yi inkari akwai ibn malik ibn malik mai alfiya yana daga cikin da suka yi zaman zamantowa in ma harfa a kashe me yasa suka ce li mulazamatiha galiban alwawal aqifa suka ce saboda so da yawa suna tare da wawul adifa ma fi imma mannan ma'adu wa in ma. kaga ta da wawa to dan kace ita adifa ce wawun kuma fa kuma ba ka hada adifai guda biyu suka ce to kaga ne zai yi wa in ma ta zama adifa da haka adif din shine wawu ita in ma ba adifa ba ce da adifa ce to da ba ka haɗa adifai guda biyu an gane wannan ko wannan shi ne malam ya ce eh, limulazamati ha galiban alwawar afifa wadda abin usfurin al'ijima'a ala zalika ibn usfur ya yi da'awar ijima'i a kan haka cewa ba harfu akasin bace قال وإنما ذكروها في باب العطف Eh, sai ya ji kamar za a tambaye shi tun da kace har malamai sun yi jima'i cewa wa in ma ba harfu asifin ba ne to me yasa suka yi ambatanta a cikin babul asu sai sun ambace ta ne li musahabati hali harfihi saboda tana sahibantan harfin asu wannan shi da haka waɗannan kaulin muta eh, mazhaba ta biyu waɗanda ke ganin cewa in ma ba harfu asifin ba ce cewa harfu atfin din shine wawu kuma dalilin da yasa suka ce imma ba harfu atfin bane saboda kusan galibi tana tare da wawu domin go tana tare da wawun to wawun ita za ta zama harfu atfin ita kuma in ma ta zama wani abu daban ba harfu atfin ba yace wa zahaba ba'dhum mamun siyudi yace wasu malaman kuma suka shiga suka yi wani eh, yunkuri na jami'i bainal qawlayn su hada qawlayn sai suka ce ila annaha atifat ismin ala ismin ce ita imma tana atafin suna akan suna da haka mannan da fida'an ita ta hada fida'an kan manna ita ta hada kafuran akan shakiran in shakiran wa imma kafura da haka abin da ya hada kafuran da shakiran shine imma ita kuma wawan fa yace wal wawu wa ne walwawu atafat imma ala imma ita kuma wawu ita ta hada imma da imma yace to wannan garibun ne magana ce garibun amma sai raba sai jam'i bainal qawlaini amma magana tana da gada ba sai kauli ne sai tabihi na biyu ba tabihi na biyu na يأتي أن هذا أن هذه أن هذه المعاني تكون لأو والفرق بينهما وبين إما أن إما يرمي الكلام معها من أول الأمر على ما جيء ما على ما جيء بها لأجله ولذلك وجب تكرارها وأو يتفق الكلام معها على الجهل ثم يقرأ الإبهام أو غيره ولهذا لم يتكرر. ولم يتي الثاني تنبيه لبيوت سيأتي أن هذه المعاني تكون لأو وأن هذه المعاني لأو an gane ko akwai wanda suke da ta akwai wanda ba su da ta akwai marasa wanda ba ta a nasu yawa ko ta ta zo ko ka ta zo duk ma'ana guda ne anna hadhihi al takunu li aw ko anna hadhihi al-ma'ani li aw cewa waɗannan ma'ani akwai su ga au na aidan ko yawwa akwai masu aida duka babu iskali duk suna tafiya wal farqu bainahuma yace abin da ke raba tsakanin au da imma musamman a gurin bada wannan ma'ana da imma ke bayarwa shine anna imma yubna kalamu ma'aha min amri alamaji, ma ji'a bihi li ita imma ana gina magana tun daga farko akan abin da aka zo da imma domin sa ya ka mana manoni uku akwai at-tafsil akwai al-tasir akwai al-ibham idan ibham ne tun daga farko ita in ma ake kawo maganar kan ibham an gane in ma yau in ma yau azibuhum wa in ma yau tubu alim kaga tun daga farko maganar dama a kan ta zo haka nan ta zo tafiri in ma an tu'azziba wa in ma an tasira fi shim wasna in ma an tulqiya wa in ma an nakuna awwala man al kaga tun daga farko maganar ta gina a kan haka Hakanan ma wata gina akan tafsili in ma shakiran wa in ma kafura ita ma tun farkon magana ta gina akan wannan tasiri wannan shine abin da in ma take manta da shi ita ko au yace eh, walidhalika wajaba takraruha yace saboda haka ne aka maimaita ta saboda maganar da ta gina akan ta farko ne shi yasa da aka ce in ma shakiran zaka ce wa in ma kafura aka sake nana ta in ma in ma mannan ce cewa in ma fida'an kada yace shi yasa aka sake maimaita in ma din saboda magana ƙarshe ta gina a kan tabarku ya ce wa au ita ko au yuftatahul kalamu ma'aha alal jazmi ita ana buɗe magana da ita akan jazm tabbatarwa kuma ya qara'ul ibaham sannan daga baya sai ibaham ya shigo koyewa an gane ko ka ce eh, eh, izhab ila kano sai ka ce au gusau kaga da farko ka ce mishi tafi Kano ta a akan Kano zai tafi daga baya sai shawara ta zo maka ko kuma kai kaza gane ko ko kuma tafi kai kaza kaga daga baya shawara ta zo ba a gina shi ta farko akan zabi biyin ba sai daga baya shawara ta zo maka yace to wannan shine ma'anar au yace yaftahul kalamu ma'aha alal jazm thumma yaqra'u al ibham aw ghayruhu ko wani ibham da cikin ma'anonin da take bayarwa lihaza lam tatakarrar yake ko saboda haka ne yake au tatakarrar ba saboda tun farko ba a gina magana da dama akan zabi ba tun farko ba a gina magana akan ibada ne ba tun farko ba a gina magana akan tafsili ba daga baya ne waɗannan abubuwa suka shigo an gane ko yake to wannan shine bambancin zaki bihi na ƙarshe ليس من أقسام إما التي في قوله تعالى فإما من وإما تعلمن من البشر أحدا بل هي كلمتان إن الشرطية وما الزائدة ya ce fa'in ma ta bihe na uku ina faɗakar da mu da jan mu cewa ba inda ma take da wannan ma'ana akwai imma da zata ta zo ce ta asalinta ba imma ba ce ta asali akwai imma wacce take tagini ne a sanadiyar idigami da aka yi wa in da kuma ma da aka yi mu in ma in ma sai aka yi mu sai suka zama in ma sai a rubuta su yadda ake rubuta in ma an rubuta su alal idgami abinda muka muku bayani wani lokaci in an yi idgami aka rubuta mu ala yadda yake asalinsa shine asali an gane ko kamar irin su min rabbihim kalamin rabbihim za a rubuta min sannan rabbihim kaga wannan shine asali to za ka yi min rabbi ma aka bije su gaba ɗaya a rubutu ka shi shine kilaful asal ana yin wannan idan aka haɗu da harafi irin su ma irin su man irin su an manya kunu an gane ko da irin su an manya a cikin sauran ire-iren su ire-iren waɗannan wani lokaci sai mu samu an haɗe su to haka nan shi ma ya ce inda Allah ke cewa fa kuli wa shrabi wa qarri aina fa imma tarayinna min al-bashari ahadan fa idan kika ga wani daga cikin mutane to fa kule kike kun ga alama cewa sharadi kun ga alfa alwaqi a fi jawabi shar ai ma tara inna min albashari ahadan jawabi shi ne fa kule kaga da in ma ta irin wannan da sai da ta in ma tara inna min albashari ahadan wa in ma kaza saboda in ma ta takarraru amma ne kun ga amma ita wannan la ta takarraru to da ka wannan akwai irin wannan in ma wacce take balhiya muhtalimata ne in ashar'iyya wa ma az-za'ida in wa ma az sai ka gina fassara kaman babu ma in ma tarayinna min al-bashari ahadan a wurin fassara kaman ka ce in tarayinna min al-bashari ahadan an gane ko wannan wurin fassara amma gurin ma'ana da zuwan ma da amfanin ma da tasirin da ma take da shi ba ka kwatanta shi ko kusa da rashin zuwanta baka cewa in ma tara ina min albashari bashari ahadan daidai yake da in tara ina min albashari ahadan bai yiwa saboda duk abin da Allah ya kawo alqur'ani to yana da ma'ana kuma zuwan sa na da muhimmanci kuma rashin zuwan sa zai ba da gibin wata ma'ana wacce da ya zo da ya cika wannan ma'ana to wannan shine mhm. haka zai ya gama mana da inna imma haka ne ko imma al-maqsura al-mushaddadatul mim za mu tafi in na'am التحسين بالكسر والتخفيف على أوجه الأول أن تكون شرطية نحو إن ينتهوا يغفر إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وإذا دخلت على لم فالجر بلم لا بها نحن فإن لم تفعل أو على لا فالجن بها لا بلا نحو وإلا تغفري إلا تنصروه والفرق أن لم عامل يلزم معمولها ولا يفصل بينهما بشيء وإن يجوز الفصل بينهما وبين معمولها بمعمول ولا لا تعمل الجزم إذا كانت نافية فأضيف فأضيف العمل إلى إن ما لا يجي إن بالكسر والتخفيف إن أنت تقول كسر كسر الحمزة والتخفيف تخفيف النون شيء كذا شدة أتي إن yace ala aujihin tana zuwa ga fuskoki daban-daban ma'ana da ma'anoni daban-daban ma'ana ta farko al'awwalu an ta kuna sharfiyatan shine mafi yawan zuwanta mafi yawan zuwan in ta zama to sharfi an gane kamar da Allah ya ce in tantahu wallal ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad sala kace da waɗanda suka kafirta in yantahu idan suka daina daga sharadi sai me yughfar lahum ma qad sala an gane kun nan fa mu ba shiga ba saboda jawabin yugu fi'ilul mudari ne yana iya fi'il mudari na zamantowa fi'il shar kamar da magani ana kaga fi'il shar da fi'il mudari ne to dan jawabi shi ma fi zo fi'il mudari to baya bukatar a samu shi fa saboda idza saluhal jawabu li an yakuna shar'an to kaga la yattasil bi amma idza lam yasulhu al jawabu li an yakuna shar'an to anan ne wajaba ittibanuhu bil fa'il hakanan ci gaban ayar wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwal kaga nan mai yake kad ce ta zo kaga kad ba fi'il mudari bane kaga shi fa'un ta shige shi an ga bambanci ko wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwal kun ga fa'un ta shige jawabu sha saboda jawabu sha dan la yasulul jawabu li an yakuna sharfan jawabin bai zo wa bai iya yi wa masalli saboda ba fi'il mudari bane ya ce wannan kenan don haka ga sharaɗi ya fito in sharaɗi ya ga fi'il shar ga jawabu shar kuma kowanne a cikin majzumun ne in yantahu yantahu fi'il mudari'in eh, majzumun annahu fi'il shar kaga fi'il shar majzum jawabin sa yughfar kaga yughfar shine jawabu shar shi ma majzum wancan majzumun bi hadfi yawan li'annahu min al-af'al al-khamsa wannan kuma majzumun kaga bi sukun ga sukun din shi nan karara haka nan na gaba wa in ya'udu wa in ya'udu shi ma kaga ya'udu fi ilmi dari mudari'in majzumun bihin faqad madat sunnatul awwal kaga qad madat wannan shi ne jawabin shan haka shi dake ba fi'il mudari bane kaga ba a ce mishi majzumun sai da ce fi mahall jazm zaka faqad madat shi ta jumlar ita ce fi mahall jazm jawabin shan wannan kenan sai malai ya ce wa idza dakhalat al alam idan in ta shigi lam ya zama na illam ya ka sami illam kamar fa illam fa’alo fa illam yastajibu bulaka. an gane to an samu in ya shiga lam ya fal jawabu bi bilam jadiha ajazm fal jazm afwan fal bi lam. abin da yawa fi'ile in jazama shine lam ba in ba Ya ce fa illam taf'alu kaga mu fi'il in ne majzumu to shin za a ce shi majzumin in ce ta masa jazama da in sharadi ne shi in tana yin jazama kamar yadda sai an in yantahu ko ko za a ce majzumin dam saboda dama lam ita ma harfu jazmi kaga abubuwa masu jazama guda biyu sun fi fi'ili mudari kuma fi'ili mudari yana buƙatar ya zama majzumin idan lam kadai ta shige shi majzumin ne idan in ta shige shi ma majzumin to anan wanne ne za a ce shine yawa fi'ili mudari jazama shi ne malaysia a irin wannan yanayi in bai lamce su sai a ce lamce ta masa jazama saboda dalilai guda biyu su zai kawo dalili na farko ike faljazamu billam an gane ko eh, labiha na haufa ilam ta fa'au alala idan kula ce ta shige shi ya zama na maimakon illam aka ce illa kamar illa ta fa'aluhu tukun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir illa tansuruhu faqad nasarahu Allah wa illa taghfir li wa tarhamni yace to wannan shi kuma sai a ce in ce ta masa jazama ba la ba an gane duk zai kawo dalilan ga suna na farko yace bal farqu anna lam amilun abin da yasa can gurin fa in lam yace lam ce ta masa jazama ba in ba saboda na farko ita kanta lam amilun ce ita ma tana aiki da fi'ili mudari tana ba shi jazama kaga ina ba da jazama kuma tana ba da jazama kaga su biyu sun hada aiki guda sannan abin da yasa aka gudun da cewa aikin su guda aka gabatar da lamcewa ita ke da fi'ili yace saboda eh, lam amilun yalzamu ma'amulahu tana zamtar abin da ta waje zama ba ka rage lam da fi'ilin da ta waje zama an gane ko a ci baka cewa in zaidun lam eh, wani ne in zaidun ya zahab ko lam zaidun ya zahab a gaba cewa lam zaidun ya zahab a gaba a raba ya zahab da lam sai ka kawo wani abu sai ka ce in lam ya zahab zaidun amma baka cewa in eh, za ka cewa lam zaidun ya zahab an gane wannan ko ita to tunda ba a rabe ta da fi'ilinta kenan ko da yaushe ko shar'i ya gabace ta to ita ce da fi'ili saboda ita ce lazamta fi'ili fiye da sharadi to waɗannan su ne eh, dalilai biyu dalili na farko cewa ita ma tana yin jazama dalili na biyu ita kuma ba ta rabuwa da abin da ta waje zama tare suke a kulle ga ta shi. to wanda sa ka ce to na ta ne sabanin la. ya ce wa layar salubai na huma bishai ita lam da mu mudari inta ba a gabe su da komai ya ce wa in haka ne ko wa in ya zuzul faslo bai na huma wa bai na mamuli haɓi hi wala ko la ne ko in o wa in ita in ita kuma ana rabewa ita in ya zuzul faslo bai na hawa bai na mamuliya kaga ita in ana iya rabewa tsakaninta da mamulinta amma ita lamba a rabe su kaga tana ita lamba a rabe sai a ɗauka to fi'ilin nata ne wannan abin nan da dalilan lam kenan abin da yasa idan lam in lam biyo bayan ta sannan fi'ilin da ya biyo bayan majzumun to sai a ba wa lam ba za a ba wa in ba saboda waɗannan dalilai guda biyu dalilin na farko cewa ita ma lam tana aikin da zama irin da in sannan ita lam ta fi cancanta da fi'ili saboda ita ko da yaushe ba ta rabuwa da fi'ilinta ba ta ga fi'ilinta ita ko in akan samu wani abu da bai tsakanin ta da fi'ili yasa ya ce wa in ya juzul fasulu bainaha wa bain ma'muliha bi ma'mulihi wannan da yake nan gefen la ita kuma idan la ce maimakon lam aka samu la to sai a ce na in ne saboda ita la asali ba ta yin jazaba an gane ko ita la guda biyu ce akwai la annahiya akwai kuma la annafiya ita la annahiya ita ce ta hani mutum na gabanka da masa hani kari ne abu la taqra latal ab, la tal'ab la yasa ita da'iman ana gina ta ne akan wanda yake amma maka tukhabi wanda ke wanda baya nan baka samu shi la la yazhab zaidun an gane sai dai kamar shi eh, wani ta'awili to da haka ma'ana kaga la ita la eh, tana yin jazama ita ba tana shigan majul la an kenan amma la an ita korewa take an gane ko ka ce la ya akulu zaidun asamaka la ya akulu zaidun asamaka a ganin ba hani kake ce zai kada zai da kifi ba dan kana ba da labari ne cewa zaidun baya cin kifi kaga nafiya mai korewa ka tana kore cin kifi ga zaidun shi sake ce mata nafiya la ya akulu zaidun asamaka zaidun baya cin kifi kaga la'an nafiya ita ko wacce la'anahi la ta akul a ce karkaci kaga ita ce hali ita to irin wannan nafiya ita ta zo tare da in ita nafiya ba ta ce zama ba ka cewa la ya akul zaidun a samaka ka nufin cewa eh, zaidun baya cin kifi kaga la ya akulu zaidun as-samaka saboda la'an nafiya ita ba ta ce zama yace to tunda ita dama asali la'an nafiya ba ta ce zama haka kenan ashe idan in ta shigo aka sami fi'ili da jazama an tabbatar ba na la'an nafiya bane saboda asali ita ba ta jazama amma ne ko kamar illa taf'aluhu illa tansuruhu kaga illa sai a ce to tansuru tun da ya da jazama mai alamar jazaman sa rashin zuwansa da nonin da bai zo da jazama ba da sai ya zo illa tansuruhu kaga rashin zuwansa da nonin shi ya nuna cewa mu ne to mai masa jazama ba ma cewa la ce ta zama masa jazama saboda wannan la'an nafiya ce ba la'an nafiya ba ita la'an nafiya ba ta jazama ba ta ba ta jazama kuma shi ya zo da jazama kaga babu makawa inda take yin jazama ita ta tsallake la ta tafi ta yi jazama ga wancan filin an gane wannan ko kisa yasa yace to wala ta'mal na daya wala wala la ta'malul jazm na daya idza kanat nafiya idan ta zaman to nafiya fa udifa al fi'lu amalu ila in haka sai aka mai da amal din zuwa ga in wannan shine ma'anar in na farko ba ma'anar ta na biyu الثاني ما فيها وتدخل على الاثنية والفعلية نحو إن الذين كفروا إن الكافرون إن الكافرون إلا في غرور إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن أردنا إلا الحسنى إن يدعون من دونه إلا أي ولا تقع إلا بعدها إلا إلا وبعدها إلا نعم ولا تقع إلا وبعدها إلا كما تقدم أو لما المشددة نحو إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة التشديد ورد بقوله إن عندكم من سلطان بهذا وإن أدري لعله فتنة لكم ومما حمل على على النافية قوله تعالى إن, إن كنا فاعلين قل إن كان للرحمن ولد وعلى هذا فالوقف هنا ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه أي في الذي ما مكناكم فيه وقيل هي زائدة ويؤيد الأول قوله مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وعدل عن ما لئلا فيحصل لكم malam ya ce a tsani an ta kuna nafiya ma'anar in na biyu shine ta zama nafiya kamar da muka yi maganar nafiya ba da daɗewa ba an gane ko ka ce zaidun laye a kulun sama zaidun laye ƙara'ul kitaba an gane ko zaidun laye tubun darsa kaga duk wannan nafiya korewa ne baya yi ba hannun shi ake kai ba to irin wannan shine mala yace ma'anar ta na biyu lafiya wa tadkhulu ala al-ismiyati wal fi'liyya idan ta zo lafiya ta kan shiga jumla ismiya ta kan shiga jumla fi'liya abin da yake nufi da jumla ismiya wacce ta fara da fi'li an gane ko kace zaidun yaqra'u darsa kaga ka fara da zaidu haka ta zama jumla ismiya saboda ka fara da suna idan kuma ta zama fi'iliya ka fara da fi'ili ka ce yaqra'u zaidun ad-darsa ta zama fi'iliya ذاك زيد يقرأ الدرس جملة اسمية يقرأ زيد الدرس جملة اسمية أم لا كون تكون لتنشبه yace ga misalai inal kafiruna illa fi ghurur an gane kafirai ba cikin komai suke ba face na dara. to kaga nan ilga ta shiga mai kaga wannan jumla ismiya ce ko fi'liya ismiya saboda abin da ta shige shi suna ne alkafiruna suna ne jam'u kafir haka nan sai Allah yake cewa in ummahatuhum illa la'i waladnahum ba su da uwaye face waɗannan wanda suka haife su kaga in ta shiga ummahatuhum abin da ya biyo bayan ta shi ne ummahatuhum kaga ummahatuhum suna ne ko fi suna ne ummahatu jam'u um to zaka kenan kaga nan in ta shiga jumla fi'liya a jumla ismiya na haka tanta ta shiga jumla ismiya ya zama eh, ta dukulu ala jumla ismiya da ita da wacce sai can gaba inda Allah ya ce wala yahlifunna in aradna illa alhusna in aradna kaga aradna fi'ili ne ko isim fi'ili ne daga arada aka yi jona masana to zaka sai ya zama na ta shiga jumla fi'iliya wannan take jumla fi'iliya hakanan da yace in ya da'una min dunihi illa ina ta ba ta kiran kowa kuma bayan Allah in ba mata ba ma'ana in ba abubuwa masu sunayen mata ba irin su uzza kaga uzza gunki ne mai sunan mace irin su manata kaga manata gunki ne mai sunan mace to zaka ba kowa suke kira ba bayan Allah in ba mata ne ba gumaka masu sunan mata to nan ya ce in ya du'una ai ma ya du'una kaga nan shi ma nafiya ne in ya du'una min duniya illa inasa don haka kun ga ya fito in annafiya ta da kula alal jumal ismiya kuma kamar da zuwa jumloli guda biyu in kafiruna da in ummahatuhum haka nan ta da kula alal jumal fi'liya kamar in aradna illa al husna da in yad'una min dunihi illa sa. yace wa qila wala taqa'u illa illa wa ba'daha illa ba ta taba zuwa ba a taba samun il face bayan ta kalmar illa shine illa wa ba'daha illa face illa ta zo bayan ta an gane da ibada take ko kar a ruɗi na da ku yayi ce a ba da ha illa ne eh duk wanda suke da yin kuskure ne illa wa ba da ha illa face illa ta biyo bayan ta an gane da ibada take ko la wala ƙa'u illa wa ba da illa kama ta taqaddama kamar yadda ya gabata kaga duk wanda muka gani zamu ga mai illa ne idan runa, illa sai guru da cikin alamar gano in annasiya ka da illa ta biyo bayan ta in da min dunihi illa ina sa. an gane ko in ummahatuhum illa la'i waladna to wannan shine wala ƙa'u illa wa ba da illa aka ma takaddama kamar yadda misalan da suka bata duk illa ta biyu ba aw lamma al-musaddada ko in illa bata zo ba to a samu lamma al-musaddada an gane shi ne ce kamar in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ga waɗanda suka karanta akwai masu karanta ta in kullu nafsin lama lama alaiha hafiz an gane wanda suka karanta ta lamma shi ma suna fassara lamma din da cewa illa da haka in kullu nafsin illa alaiha hafiz na haka lamma huna bi ma'ana illa an gane wannan ko wannan ga kira'a wanda suka karanta ta in kullu nafsin lama alaiha hafiz sun ce in ita ce lama ma din nan ce nafiya lamun ta shige ta da kaga sai zama kaman illa in kullu nafsin illa alaiha hafiz in kullu ma kullu nafsin an gane ko sai ta zama afwan ba wannan babin za ta zama ba wanda suka karanta ta in kullu nafsin lama sai ta koma babin in al-mukhaffafa min as-saqila tana nan tafi an gane ko kamar in kana ashabul aikati na zalimina to haka nan nan ma in kullu nafsin lama alaiha hafiz ay la alaiha hafiz za ka na kai takfifi za ta fita daga cikin wannan ma'ana da ta ma'anar da zai kawo nan gaba shine an ta kuna muhaffafatan min asqila an gane to amma nan da ta zo da shadda suna fassara lamma din bi ma'ana illa sai ta zama kamar cewa aka in kullu nafsin illa alaiha hafiz in kullu nafsin lamma alaiha hafiz wurin fassara kamar in kullu nafsin illa alaiha hafiz an gane wannan ko ya tafi kira ta tashbiri wa rudda بقوله إن عندكم من سلطان بهذا ربدا hada إليه an mai da shi جاءك aka bayar يعني جاءك أو لما raddi wasu ce ba ta zuwa sai illa ta zo bayan ta in ko ba a sami illa ba a sami mai lamma kamar in in kullu nafsin lamma alaiha hak wasu ka ce duk inda ka ganta inda ina fiya ce to ba makawa a ganta tare ko dai da illa in ko ba a sami illa ba to a samu lamma an yace aka yi raddi ga wannan kaulin cewa a'a ba da gaske ba ne ko da babu illa kuma babu lamma in nafiya tana zuwa ya ga misali shi ne ma'anar rudda aka musu raddi da wannan ayar aka ce Allah ya ce in inda kun min sultanin bihada shi ne ma inda kun min sultanin bi haza. kaga in bi ma'ana na nafiya in inda kun min sultanin bi haza, ai ma inda kun min sultanin bi haza. kaga idan haka ne kun ga in ta zo bi ma'ana na fi korewa sannan babu mai akwai illa ciki akwai lamma ne ma'anar rudda aka yi raddi aka ce ai magana da suka faɗa ba tabbatacciya ba ce ba a cewa dole da inda in ta zo ma'ana ma sai an ga illa ko an ga lamma domin ga wannan ayar ta zo da ma'anar eh, korewa nafi amma babu illa kuma babu lamma shine in inda kun min sultanin bi haza an ga wannan ɗaya ke ko to ga wata na biyu shi ma da aka yi wa in adri la'allahu fitnatun lakum ta'un ilahi wa in adri ai ma adri ban sani ba la'allahu fitnatun lakum la'alla ya zama fitina ce za a gare ku la'alla wa fitnatin lakum aw mata'un ilahin ko ko wani jin daɗi ne zuwa wani ɗan lokaci kaga ma'ana in adri la adri kaga in bi ma'ana da bi ma'ana nafi kuma ga in ta zo da ma'anan nafi amma ba a samu me ba ba a samu illa ba kuma ba a samu amma ba a ce kuma wannan ka'idar ba tabbatacciya ba shi ne ma'allin sha'id shine ma'anar rudda an yi raddi da waɗannan wannan kenan sai ya tafi ya ce wa mimma humila alan natiya mhm. kakar tashi yawwa wa ma humila alan nafiya shine in kunna fa'ilin inda Allah ya ce law arada law aradna an nattakhidha lahwan hu min ladunna in kunna fa'ilin da a ce za mu riki wani da Allah zai riki wasa ko ya riki da kamar da wasu tafasar cewa lahwan anan da an gane ko da mun rika min indina da mun riki da daga mu ma'ana wasu kace da ya rika daga mala'iku ya ce ga ƴaƴansa in kunna fa'ilin in mun kasance masu aikata haka da zan yi da na harika lau arar la menene eh, lau arar na anna tashida waladan lattakhaznahu min ladunna in kunna fa'ilin in mun zamanto masu aikata haka haka ina fasara wannan fasara in ta zama me in mun to masu aikata haka ta zama mai shar'iyya wannan shi ne shar'i an gane lau a ranar an ta shi zala hawan lattaka suna homin ladunna in kunna fa'ila in mun to masu yin haka kaga fasara a haka ta zama shar'iyya idan ku aka fasara game da fasara da mala ya ce wasu fasara lau a ranar an ta shi zala da lattaka suna min ladunna ma kunna fa'ilina shine in kunna fa'ilin ai ma kunna fa'ilin ba mu to masu aikata haka ba an gane to ma kunna fa'ilina kaga in ta zama bi ma'ana annabi amma wannan kaga wacce wasu tunda wasu sun dauke shi a sharadi cewa in kunna fa'il in mun zaman to masu aikata haka to lakka kaznahu min ladunna to amma wannan in kunna fa'ilin ai ma kunna fa'ilin don gane wannan ko to ga wata ita ma da suka dauka ala nafi inna la taqulun kana lirrahmani waladun wa ana awwalul abidin ka inda ubangiji na da ka to ka sani ana awwalul ne, to ni kan ni ne farkon masu bauta to kaga in kana wala waladun ba a kawo jawabi ba da an kawo jawabi to kaga sai a gina akan jawabi kamar can da yace in kunna fa'ili an gane ko law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha' kaga law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha to amma ana aka ce qulin kana lirrahmani waladun sai suka da cewa in bi ma'ana ma nafi korewa qulin kana lirrahmani waladun kaman mattakhadha Allah min waladin kaga korewa haka nan kana lirrahmani waladun nafiyo an gane wannan ko yace to wasu gina akan cewa in kana lir rahmani waladun ai ma kana lir rahmani waladun ubangiji bai rike da ba an gane wa ana awwalu lamin kuma ni ne farkon abidi da masu bauta gare su yace wa ala hadha fal waqfu kamar wani magana ta yanke ko duk na ku hafi yake ba wata magana sai wa ala hadha shi kenan ya ce wa ala haza fal idan muka dauko wannan wata aya ce daban kaga yace wa ala haza sai ka ɗauka dauka kaman gini ne akan wannan aya amma ba gini bane yake akan wannan aya yana gini ne akan ma'anar ma'in in bi ma'ana ma yani yace inda Allah yake cewa wala qad makkannahum fi ma in makanna fihi wala qad makkannahum hakika mun tabbatar da su fi ma cikin abinda in makanna kumfi kazan ka gina ta a sharadi sai zama cikin abin da inda mun tabbatar da ku a kai to ba ka masa jawabi ba da ce in makanna kumfi da kun yi kaza ga ba ka masa jawabi ba shi yasa da yawa daga cikin malamai an samu fassara ingantacciya daga abdullahi dan mas'ud ah, dan abbas yace fi ma in makanna kun fi abinda lam numakkinukum fi. kaga sai ta zama in bi ma'ana nafi walaƙar makannahun fi ma in makannahun fihi hakika mun tabbatar da su cikin abin da ku ba ba ku dama a kai ba mun ba su dama ta ilimi da fasaha da kire da ƙarfi da fahimtar sanin ma'adanan ƙasa da damar shuka da menene wanda ku ba ba ku dama akan abin da muka ba su kaga me zai fitar da wannan ma'anar shine idan an fassara in da ma'ana ma ko shi ne fi ma in makanna kun fi ai fi ma lam makin kun fi cikin abin da ban makana muku shi ba yace to idan aka yi haka fal waqfu huna in anan sai ai waqfi a fi ma in makanna kun fi an gane ko shi kore wanzu wala kad makannahum fi ma in makanna kun fi hakika mun tabbatar da su kan abin da kowa mu tabbatar da ku akai ba sai sabuwar magana wajen alna lahun sam'an wa abusaran wa afidatan sama agana anhum sam'uhum wala abusaruhum wala afidatuhum min shay'in irkanu yatsaluna bi ayatin Allah haka sabuwar magana wala qad makkannahum fi ma in kun fi magana ta gane ai fil ladhi ma kun fi an gane ko fi ma in ma din farko bi ma'ana allazi shi yasa yake fil ladhi A zama ta farko mausuliya fi ma in ai ma ita ce fasara in ita kuma ma fi ma in makanna kun fi fi mafin lazi ma makanna kun fi wakila hiya za'ida wasu ka ce za'ida sai zama makanna makannahun fi ma kun fi an gane aka ce za'ida ce sai zama mun tabbatar da su ga abin da kuma mun tabbatar da kuwa kai an gane sai sa ya ce faya'ulu ilal awwal me yake nufi da wa yu'ayyidu al-awwal ko wa yu'ayyidu al-awwal abin da ke fassara na farko me yake nufi da na farko Fassara ma'anan ma cewa nafi fassara cewa fi ma in makanna kun fihi fi ma lam numakkinukum fihi abinda ban mu tabbatar da ku akai ba wannan kuma an ce ma za'ida ce ana nufin mun tabbatar da su kan abin da ku ma mun tabbatar da ku akai haka da ku da zulun mun tabbatar da ku kan wannan kaga ma'anar sun bambanta yace to amma abin da ke karfafa ma'anar farko shine inda Allah yake cewa awalam yasiru fil ardi fa yanzuru kayfa kana akibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa asaru al ardi wa amaruha akthara mimma amaruha wannan yake cewa makannahum fil ardi ma lam numakkin lakum makannahum fil ardi mun tabbatar da su a bayan kasa abinda kuma mu tabbatar da ku akai ba kaga nan Allah ya tabbatar da cewa abin da ya tabbatar da waɗancan ya tabbatar da waɗannan kai ba kaga na fassara yi daidai da an fassara wala kad makkannahum fi ma in makkannakum fi kaga waccan fassara da wannan sun tafi daidai yace to kaga fasara ta samu karfafawa daga cewa makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum kaga mun tabbatar musu abin da bamu tabbatar muku ba kaga fasara ta tafi daidai to shi yasa yace wannan fassarar tana karfafa waccan fassara amma ita wata fasara cewa makanna kun fi ardi ma eh, cewa mun ba su irin abin da muka ba ku in aka dauka ma za'ida ce sai ka fassara fassara tare da cire ma ka ce makanna hum fil ardi cikin abin da fi ma makanna kun fi kaga sai ma'ana dukka sai zama da ma'anar amma ba ta da wani wuri da ya karfafa ta ma'ana wacce take an samu wani wuri da ya karfafa ta ta fi ma'anar da ba a samu wani wuri da ya karfafa ta ba sannan bugu da ƙari ta ce fasara abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ba ya ce eh, wa adala an ma Allah ta takarar an kauce wa ma domin kada ma ta maimaitu kun ga akwai ma mausuliya da ta zo wala kad makkannahum fi ma ta ga mace inda an ce fi ma in makanna ku ita ma in an maida ita ma sai zama fi ma ma makanna ku kaga ma ma sai su haɗu sai su karraru sai zama bai daɗi ba to yasa sai aka sauya mata biyu aka kawo in wacce za ta bada irin wannan ma'ana ta ba shi yasa ya ce wa adala an kauce adala shine kaucewa adala amma an kauce daga kawo ma ya Allah ta takarrara domin kada ma ta karraru ta maimaita kuma wuri guda fi ma ma makanna kun fi yace fa yasulu lahu sai lafazin yayi nauyi zaka yana nauyi karanta wala kan makkannahum fi ma ma makkannaku kage yana da nauyi gurin karatu yace to da haka sai aka kauce da wannan wallahu ala sai yace mutu wa kaunuha وكونها التي هو الوارد عن ابن عباس كما تقدم في النوع الغريب من طريق ابن ابي طلحه وقد Mm-hmm. وقد اجتمعت الشرقية والنافية في قوله تعالى ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده نعم malam ya ce wa kaunu halin nafi huwa alwarid an ibn abbas kaga wannan karfafawa na biyu bayan ya ce ma'anar nafi din gashi an samu aya ta alqur'ani da ta karfafa wannan ma'ana shine makkannahum fil ardi ma lam numakkil lahum kaga ta karfafa waccan ma'ana sannan bugu da tsari kuma ita ce fasara abdullahi dan abbas ce qultu wa kaunu halin nasi huwa al-warid an ibn abbas shi kadai aka rawaito daga abdullahi dan abbas cewa fasara ayar wa laqad makkannahum fil ardi wa laqad makkannahum ma in makkannakum fi shi ma'anar sa makkannakum ma lam numakkinukum fi abinda ku ban ba ku dama akai ba kaga an samu fassara ta samu ƙarfi daga wata aya fassara wata aya sannan ta kara samun ƙarfi daga fassara abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma kama ta kaddama fi nau'in shi kamar yadda kama na can nau'i na 37 in ban mance ba karatun da muka dade muna yi ta kawo mana gari na fassara kalma kalma na abli bin abi dalha an bin abbas yace to watan ya kawo karkashin fassara ali bin abi dalha ta an bin abbas gane yace to ga wani eh, latifa shine ijtama'at ash-shar'iyyatu wan nafiya an samu inda ma suka haɗu guda biyu a aya ɗaya. ɗaya tana bada ma'anar sharaɗi, ɗaya tana bada ma'anar nafi an gane shine inda Allah yake cewa inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an zula.' sai ce wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana halimun ghafura inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula inna da Allah na rike samai da ƙasa dan kasu gushe wala in zalata idan suka gushe in amsaka kuma babu daga in bi ma'ana ma ba wanda zai rike su in amsaka kuma min ahadin wala in ita kuma la in kaga la in ita ce sharadi wala in zalata idan suka gushe to ba mai rike su sai Allah wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ma'ana ma yumsikuhuma ahadun ba dai babu wani wanda zai iya rike su idan sama da ƙasa suka gushe in ba Allah ba to kaga wannan ayar istama'at in ashar'iyya gurin da in da in annahiya gurin in amsakahuma min ahadin min ba'idihi ma'ana ma ta واذا دخلت النافيه واذا دخلت النافيه على su لم تعمل عند الجمهور lati nafiyatu والمبرد iza daka lati وخرج عليه قراءة السعير بن الزبير إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ما لا يتوى إذا دخلت النافية على الإسمية idan eh, in annabiya ta shiga suna na ismiya an gane ko suna wanda yake ismiya to yace lan ta ba ta aiki suna mai suna kamar inal kafiruna illa fi guru an gane ba ta aiki abin da ake nufi da aiki shine la ta amal amalu kana ta amal amalu kana misali a ce ism ɗinta marfu khabar ta kuma mansub an gane kamar can da Allah ya ce in da ah, yake cewa ma hunna ummahatihim kaga ma hunna ummahatihim kaga ummahatihim kaga ma ta yi aiki ma hunna ummahati abin da yasa ummahati ta zo da kasara saboda ya zo fi mahalli nasibin khabar ma to ita ko ita ba ta wannan aikin ma ta irin abin da ma take kaga ma suna kiranta akwai ma alhijaziyya ita ce ma wacce take mai rafa'a da jazama an gane ko hakan din da yake cewa falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan kaga basharan shine kabar ɗan ma ma hadha bashara kaga basharan mata ya aiki irin aikin kana sai haza ya zama ismu ma marfu'un fi mahalli raf'in shi kuma basharan ya zama khabaru ma to amma in ba ta irin wannan aikin shi da ma'anar sha'ir an gane wanda yake so muna mana ko duk da cewa in tana ma da ma'anar ma amma ba ta aiki irin na ma alhijaziyya wacce za ta yi raf'ul mubtada ta yi nasaba khabar amma da magani ma haza in ma haza bashara ma hunna ummahatihim an gane wannan ko yace to wa'aja lam ta'mal inda al-jumhur a gurin mafi yawan malamai ba ta aiki wa ajazal kisa'i wal mubarrid malam kisa'i da malam mubarrid su ko sanyi nuna halaccin kai aiki tana iya yi an gane kana iya cewa eh, in zaidun illa musbidan misali kamar da zaka ce ma haza bashara an gane ce to ana iya mata aiki irin aikin ma yace wa ajazal mubarridu i'malaha amala laysa mubarrida ce tana aiki irin aikin laysa shine aikin kana illa dan sun fi kusa da laysa saboda ita laysa korewa take ita ma kore ita ma ma korewa take haka nan ita ma in korewa take to zaka sai yace suna aiki irin aikin laysa amma aikin laysa shine aikin kana dama da kana da kada da irin su laysa da azha da amsa da ah, asbaha duk tafiyarsa guda su ne a khawati kana yace ta amal amala laysa wa kharraja alaihi qira'ata sa'id ibn zubair haka kisa'i da mubarrid suka yi taujihin qira'ar sa'id ibn zubair sa'id ibn zubair na daga cikin tabi'i yana daga cikin fitattun ɗaliban abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ba gurin karatun qur'ani da kuma gurin fassara qur'ani Gudan da Allah yake cewa innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalu kuma da kike kira a jama'a kaga sai zama inna ita ce da inna da aka sai aka karfi da munas haka ne ko allazina zai zama ismu inna mubin alal fati fi mahalli nasbin ismu inna tad'una min dunillahi wa ta ake kira jumlatu silatul mawsul silatul mawsul la mahalla laha min al-i'rab tad'una fi'il wa fa'il fa'il anta shi da wawun an gane min dunillahi jar wa majrur muta'allaqun bi eh, tad'una kaga silatul mawsul sai ibadun me ibadun ibadun khabar me khabar me khabar inna ga inna tan an gane kamar da ake cewa inna allaha ghafurur rahim kaga laha mansub ghafurun khabaru inna haka nan shi ma innal ladina shine ismu inna sai eh, ibadun shine khabaru inna an gane ko to wannan ita ce kira'ar jama'a kaga wannan ba eh, mahallin shahida ciki tunda kuma kira'a wannan ana magana kan inna ne kuma babin da muke magana kai akan menene in al-maksura al-mukhaffafa kaga ba ita ake magana ba dan wannan kira'ar ya kawo ba shi yasa tun farko yace maka ala kira'ati Sa'id bin jubayr ya Sa'id bin jubayr yake karatu kun ga wannan shi da abin da ya kamata mu sani ya Sa'id bin jubayr yake karatu daga sai abin da ya kamata a ce malam ya kawo sai ce karatunsa da kaza da kaza amma sai bashi akan duk kun san yadda yake an gane wanda shi ne ya bari ne ihala cewa bai ji cewa ba ku san kira a sayi da mai jirgin ba an gane malaman larabci sun kawo ta zamakshari ya kawo a tasirinsa ya ce ta ibn zubair zubair na karanta ta in maimakon inna in ya karanta ta in kuma ta haɗu da abin da ke gaban ta sun sai kasara sai inin lazina inin lazina kun ga ini ince isa kawo kasara saboda ilta kawo sakire ne to za ka kaga an same sannan ya je can karshe kuma kamar da zama ya kawo karara a tafsirinsa maimakon ibadun sai karanta ta ibadan in allazina tad'una min dunillahi ibadan amsal kaga zamantowar ibadan da alif na farko dai wanda ya saba ma shi yasa daga cikin eh, sharadin karban kira'a sai ta yi daidai da rasu wannan ta taba masa alif harafi daya zai sa ba za ka bi kira'a ba Inda rasul rubutu ba da ba alif bayan dalun anan to da an samu kira da ta zo da alif bayan dalun ba a karbanta alif din nan to za ka kira a shi inin lazina ta da'una min dunin lahi ibadan amsalukum kira'ar sa'idu bin jubair to bisa ga wannan kira'ar sai a ɗauka in ta yi aiki irin aikin da mata ke yi alhijaziyya shine amalu laisa sai zama allazina shine ism din in fi mahalli raf'in an gane kamar yadda yazo ma haza haza fi mahalli raf'in ibadan sai zama shine khabar din in kamar yadda yazo ma haza basharan an gane ko to amma wannan yace ga tawjihin kisa'i da mubarrid suke cewa inna iya zuwa haka amma ga sauran malaman nahawu mafi yawan su suna cewa bai yiwuwa in ta zo ism din ta zo marfu khabar ɗinta ya zo masu kamar yadda ma hijaziya take zuwa suka ce to wannan la'in baya zuwa an gane wannan ko wannan shi ne abu ne wanda sai abu na karshe shine fa'ida sai mu kira kanta Allah kan sati mai zuwa sai mu tashi ma'anarta ta uku da fa'ida fa'ida أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال كل شيء في القرآن إن فهو إنكار yace ga wata fa'ida ibn abi hatim ya rawaito daga mujahid yana cewa duk inda kaga in alqur'ani inkaru ne an gona akwai alama tambaya ce gane Allah yana nufin in irin wannan ko yana nufin in wacce ta zo da illa ba'da da ya ce mana in wacce ta zo in aliki da illa ba'da kaga wannan ya saki mulkala inda kaga in illa in kaza illa to nafiyun ne wannan ya tajibu amma cewa duk inda in ta zo alkur'ani fa huwa inkarun kun ga akwai alamar tambaya akwai alamar su'al saboda akwai in shar'iyya ita ba nafi bace an gane ko akwai il al-mukhaffafa min al-thaqila allati ta'ati ita ma kun ga ba korewa bace don haka wannan akwai alamar tambaya akai anan zamu sai Allah kai mu saura ma'ana ta uku tana takaice ma'ana ta karshe a za'ida duk suna tafe insha Allah Allah ta mutaci mai zuwa bi iznillahi da su za mu yi alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Gracias.